Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. inta Suleimani ya race tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana, yau talata 23 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar mazauna garin gingime da ke jihar diffa na cikin fargaba sakamakon yadda mayakan boko haram ke ci gaba da awon gaba da mazauna wannan garin domin neman kuɗin fansa inda ko a daren jiya suka sake ɗauki mutane fiye da goma. daren litinin zuwa ga safiyan talata 23 sai muka ji cewa da cikin komin kominkin gegime kusan mutane goma sun fi ma mutane goma da 'yan ta'addan nan suka zo jiya suka da suka ta yi su gwamnati ta dauka nauyi da cewa zai kawo kariya zuwa ga al'umma kasar nijar gaba da ai abin ya zama ya gaga za kuma ku ji cewa matasan hausawan kasar ghana sun kaddamar da bikin ranar hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra domin share fagen gagarumin bikin da za a gudanar ranar Juma'a 26 na wannan watan. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. wata tawagar masu taya alkali yanke hukunci ta samu wasu mutane biyu da laifin wata makarkashiyar shirin sace gwamnar jihar michigan madan christian whitmer a shekara ta 2020 wanda wannan wata nasara ce ga masu gabatar da kara kan wani shirin da ya ci wanda aka bayyana shi a zaman wani abin kwatance na bukatar a yi wani yakin basasa a ra'ayin masu tsatsaurar manufar gwamnati an kuma sami mutanen biyu wato adam fox da barry Croft, jr da makarkashiyar shirin mallakar wani makami mai iya hallaka mutane da dama ma'ana wani bom don tarwatsa wata gada ta yadda za a samu tsaiko wajen isar 'yan sanda idan aka yi nasarar sace gwamnar a gidan hutunta an ƙara samun croft mai shekaru 46 da haihuwa matukin motar ɗaukar kaya daga biya jihar delaware da laifin mallakar wasu kayan fashe-fashe masu taya alkali yanke hukunci sun yi nazarin batun ne na wajen tsawon sa'o'i takwas cikin kwanaki biyu kotun kolin india za ta yi wani zama kan wata ƙara ta kalubalantar sakin wasu maza goma sha ɗaya mabiya addinin hindu waɗanda aka same su da laifin yin faɗe ma wata musulma mai juna biyu a lokacin da aka yi wata arangama tsakanin mabiya addinin hindu da musulmi a shekara ta dubi da biyu a jihar gujirar ta yammacin ƙasar dambun mata sun yi zanga-zanga a mumbai yau talata saboda sakin waɗannan mutanen suka yi ta daga kwalaye na neman a yi adalci ga wadda abin ya shafa wadda ta ce an gaya mata tun a makon jiya cewa za a saki waɗannan mazajen kuma hakan ya sa ta shakku kan tsarin shari'ar ƙasar diyarta yar shekaru uku da haihuwa na cikin waɗanda aka kashe a matsin ɗaya daga cikin tashe-tashen hankulan addini mafiya muni a indiya mutane sama da dubu ɗaya ne suka mutu a tashin hankalin akasari musulmi amurka ta yi gargaɗi yau talata cewa rasha na ta bakinta ƙara himma a wani shiri da take yi na ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin 'yan kwanaki masu zuwa gargaɗin wanda ofishin jakadancin amurka da ke birnin kyau ya yi ya biyo bayan wani makamancin gargaɗi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ne kan yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai kan Ukraine a daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kanta. Hare-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ci gaba da zama barazana ga farar hula da kuma madafun harkokin rayuwar farar hula a cewar ofishin jakadancin Amurka ya kara da cewa ya kamata Amurkawa su fice daga Ukraine idan suna iyawa. gobe laraba ukraine ke cika shekaru 31 da samun yancin kai daga tarayyar soviet sannan kuma take cika watanni shida da rasha ta kaddamar da yaƙi kanta yayin da ake wannan gargaɗin an soke duk wasu shagulgula na bayyanar jama'a a birnin q. kotun kolin ƙasar malaysia ta tabbatar da laifin almandahana da aka samu tsohon firaminista najib razak da shi da kuma hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu da aka yanke masa yau talata kotun ta ce babu wata hujjar ɗaukaka ƙara da najib ya yi a watan yulin shekara ta da ashirin aka samu najib da laifin karɓar na goro wajen dala miliyan goma daga src international wani ɓangare na gidauniyar imdb wadda ya kafa jim kaɗan da hawarsa karagar mulki a shekara ta tara. najib mai shekaru 69 ya ce shi bai aikata wani laifi ba masu gabatar da kara jiya litini sun buƙaci wani alkali ya zartar da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu ga mataimakiyar shugaban ƙasar argentina christina fernandez tare kuma da haramta mata riƙe duk wani mukamin gwamnati muddin ranta. Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar mazauna garin gingime da ke jihar Diffa na cikin fargaba sakamakon yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da awon gaba da mazaunan wannan gari domin neman kuɗin fansa inda ko a daren jiya suka sake ɗauki mutane fiye da goma a yanzu haka jami'an tsaron kasar suna kokarin nemo ceton mutanen da aka sace wakilin murya amurka da ke difa abubakar isa ya aiko mana da rahoton A yanzu haka wannan al'amari na yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi a garin na Gingime ya tilasawa da yawa daga cikin mazaunan garin yin gudun hijira zuwa wasu garuruwan difa. Ana dai ganin yawan sace-sacen mutane da mayakan na ƙungiyar Boko Haram ke yi a garin na Gingime na da nasaba ne da kusantar garin da tafkin Chadi. Gama abin da wasu mazaunan garin shirin ke cewa game da wannan al'amari. Da farko dai sunana Muhammadu Adam, ni mazamin ningeyi me ne da yake a lokacin muna zaune a cikin fada tare da mu kuma a lokacin patrick ma bai ba kawai muka fara jin halbe-halbe kawai kowa ya fara gudu wani ya gida wani ya nan daga nan da yana nan halbe ko hankalin shi ya tashi kowa yana gudu a layi a haka haka bancin ana cikin halbe halben ga sunan har wasu sun zo sun wuce da dokunan su a kafa wasu kuma a kafa suna wuce ko bayan da muka iya dai kawai sunan abubakar yusufu da ba mu taba gani ba a gegime tun tashin wannan an yawaita kawo hare-hare ko da yaushe kuma ko wani lokaci sai mutanen su yi da suka ga dama su tafiyar su sai bayan sun tafi bayan sun tafi an dade ma sannan a ce za a tafi wannan abin gaskiya ya yi kamari kuma in ba a yi hankali ba garin ma zai iya mawatsiya saboda yanzu haka mutane duk suna ta kaura yawanci ma suna sake wuri kuma wa'ansu suna kokari masu mallaki makamai saboda babu wani agajin da hukuma take kawo musu gara su kare kansu yawaitar sace-sacen mutane da kungiyar boko haram ke yi a yan kwanakin nan a garin nan gingimi ya biyo bayan gagarumin martanin da kungiyar ke samu wajen jami'an tsaron Nijar a hare-hare da ta sha kai a wasu garuruwan difa a yan kwanakin nan kakatu da mamma daya daga cikin masu fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta difa ya yi kira ga hukumomin jiha ta difa na ganin sun kara ɗaukar matakan tsaro musamman ma a kan hanyoyin da ake ganin mayakan na boko haram ke amfani da su wajen shigowa garin na gingimi banci matsalan tsaro wanda ana kai hare-hare yanzu abun musamman ma da ake aje hudace hudace ne mutane suke yi sai sun bari karhe goma sha biyu karhe daya zuwa karhe biyu suna tsammani kamar za su tashi lahiya sai muka ji labarin cewa daren litirin eh, biyu. biyu ga watan ogis da muke ciki zuwa ga safiyan mm, talata 23 sai muka ji cewa da cikin kominkin gegime kusan mutane goma sun fi ma mutane goma da 'yan ta'addan nan suka zo jiya suka da suka ta yi da su gwamnati ta dauka nauyi da cewa zai kawo kariya zuwa ga al'umma kasar nijar gaba da ai abun ya zama ya gagare su to a cikin wannan abun aka zo aka ce an fi da mutum guda ba biyu ba ran mutane kusan mutum goma ai abin a sha ne hmm. to mun fatan da muke yi ya zamanta wannan abin fuddace fuddace sace sace da ake ma mutane mu zo karaushen shi kuma bin mu da kukan mu bai taya wani wuri kukan mu zuwa ga gwamnatin tarayya gwamnati na kasa ita ce take da nauyi ta dauka alkawalai yanda kowa zai zirga zirga ne za mu ji gazi da wannan mun san suna bakin kokarin su amma su kara karfafa A yanzu haka jami'an tsaron Nijar na can na kokarin neman ceto waɗannan mutanen fiye da goma da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi awon gaba da su. a Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Abakar Isa da wannan rahoton. To a ranar Litinin 22 ga watan Agusta matasan Hausawan Ghana suka kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra. An dai shirya taron ne domin a bayyana wa manema labarai muhimmancin yaren Hausa a Ghana. da duniya baki daya da kuma irin shirye-shiryen da kungiyar za ta gudanar a wannan rana. Daga birnin Accra ga wakilin murya Amurka Idris Abdallah Bako da ƙarin bayani. A ranar Litinin 22 ga watan Agusta, matasan Hausawan Ghana suka kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra. An shirya taron ne domin a bayyana wa manema labarai muhimmancin yaren Hausa a Ghana da duniya baki daya da kuma irin shirye-shiryen da kungiyar za ta gudanar domin ya zama sharar fage ga gagarumin bikin da za a gudanar ranar Juma'a mai zuwa. Babban Baƙo na musamman Alhaji Baba Sharif masanin tarihi kuma shugaban gidan rediyon marhaba da ke accra ya ba da muhimmancin yaren hausa ga al'ummar zango in an ce hausa ba lalle hausawa ba amma kamar da na faɗa wato yari ne da ke haɗa zumunci yari ne wanda yake shine tushen addinin musulunci ma a ghana ba gaddama domin yau in wani da yake ba bahaushe ba ne allah ya bashi nasara ko dama ya je ƙasar larabawa ya je karatun addini ya dawo nan kasan ghana ya iya ba da limanci daga masallacin kadon bai hausa ba ya iya ya je dakuma masallacin dakuma ya ba da sallan juma'a komin ilimin shi ba hausa to ashe hausa ya zama tushe kenan ko kuwa hausa ya zama abin da ake amfani da shi na yau da kullum A hira ta musamman da muryar Amurka, Alhaji Baba Sharif ya bayyana yadda Hausa ta kasance ɗaya daga cikin yarukan da aka amince a yi magana da su a majalisar dokokin Ghana. To ko da can ma akwai Hausan domin an yi fito da Hausan. An duba yaruka ko ka harshe da ake amfani da shi da nan ga Ghana Broadcasting Corporation. da yake hausa na nan tun fil azam an fara yin hausa ma a rediyo a ghana kamin wasu yarurruka to dole shi aka sa hausa a cewa yana cikin yari wanda yake za a iya za ka shiga majalisa yau in ka ce kai baka iya turanci ba za a baka dama ka yi hausa na ji ra'ayin wasu manyan baki da suka halarci wajen taron wazirin sarkin hausawan accra sanusi ali ahmed ya ce ah, kamar yadda kowa ya sani 26 ake yi wannan biki hausawan duniya san za a yi kuma gane kuma da mu ake ake yi in Allah ya sai yadda kuma kamar yadda ake wasarwa insha Allah yadda za gani kowa aka za gana mu shi sa su expect biki na ji daban ma da wadansu wurare ba za a yi ba bunan insha Allah gane nan za a yi in Allah ya sai yadda Hajji Hawa Mai Zango ita ce magajiyar Hausawan yankin Accra baki daya muna tarbin wanga babban rana na Hausawa alfarin mu irin mu abinda muka taki shine Hausa a nan Ghana kuma muna fata mu yi shi da kyau ya fi na wancan shekara Alhaji Rabi Maude mamban kwamitin shirya bikin ranar Hausa na 2022 ne kuma ya yi bayanin shirye-shiryen bikin shekarar nan. Jiya muka soma da flo mun je zangonnai muka je muka isar musu da gaisuwa muka gabatar da kanmu da kuma shi shirye-shiryen da ake yi game da ranar Hausa eh, na duniya 2022 da yi daga State House ranar Juma'a Augusta 26 sannan bayan shi flo mun soma daga Mamobi muka bi Nima Newtown muka je albarka muka je zangon kadir muka je sabon zango zangon tuta muka je chief imam ya mana addu'a yau ran atani mun yi launch launch media launch ne muka bari yan jaridu suka zo suka saurare mu muka, gwada musu programin da da yi ranan da da yi da abin da ya muke yi sannan ran juma'a ne eh, ranan bikin daga state house da mu haɗa eh, al'umma mu yi wannan wasa mu yi wannan biki insha Allah bayan haka kuma ran asabar da mu kawo mawaki a dogon fita daga Najeriya ya zo ya kawo nishadi an Asabar. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaishe ka Idris Abdalla Bako, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana daga Najeriya akan yadda Majalisar Dokokin Jihar Neja ta ƙaddamar da binciken shugaban jam'iyyar APC na jihar saboda zargin batan tartoci noma tartocin noma 69 mallakar ƙananan hukumomin jihar a yanzu haka dai majalisar dokokin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da bincike akan wasu taraktocin noma guda 69 da ta ci tana zargin sun yi batan dabo a hannun ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar Niger. Majalisar dai ta ci taraktocin mallakar ƙananan hukumomi guda 25 ne da ke faɗin jihar Niger. kuma an kwaso su ne tun a shekara ta 2016 domin yin gyaran su amma har ya zuwa wannan lokaci babu labarin su al'amarin da ya sa majalisar ta gayyaci shugaban jam'iyyar apc na jihar niger Honorable Zakari kan toro saboda lokacin da abin ya faru yana riƙe da ma'aikatar ƙananan hukumomin ne a matsayin kwamishina. Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin bincike na waɗannan taraktoci da majalisar ta kafa. Mu a matsayinmu majalisa ba mu gayyace shi a matsayin shi shugaban jami'an APC ba ne a'a. Wato a cikin binciken da muka yi da muka duba rekod sai muka gan a lokacin shi yana Komishina na kananan hukumomi lokacin da aka rubuta takada da za a kai ma gwamnati sa hannu na ba da wannan kwangilan shi ya rubuta wannan memon shi ya sani aka kai so dalilin da ya sa muka gaice mun gaice shi ne a matsayin shi tsohon kwamishinan ma'aikatan kankananan hukumomi ba a kan matsayin shi wai eh, shugaban jami'a ba ne bayanin da ya muku kun gamsu da bayanin shi koko akwai sauran bincike a kan shi eh, gaskiya mun fahimce bayanin shi because ya iya bayyana mana cewa lokacin da shi ya zo wurin ya zo kwamishinan da shi ansa mulki a hannun shi ya nuna already a lokacin an ga an ba dan kwangilan nan e, takada ya je kankana na hukumomi ya je tattaro nan traktoci ya kawo mm. kuma shi bai gan yadda aka rubuta takada ba da aka kai gwamna ya sa hannu ko kuma ciyamomin nan na kankana hukumocin da kudin su ne za a yi cire a yi gyaran nan da shi mm. bai gan yadda aka rubuta ba aka sa hannu ba amma an je kuma an kwaso sai ya duba ya gan cewa wannan tafiyan ba daidai ba ne dalilin da ya sa kenan shi a lokacin ya rubuta wannan takardar ya kai makunan saboda a yi daidai abubuwan da doka ya fira a kasa abin da ya dace a yi mm. shine abin da ya sa kenan shi ya rubuta abin a lokacin din bai yiwuwa a kwaso yana abubuwan a ce za a ba da kwangila kuma ba takarda a kasa wanda ya nuna cewa wani da wani da wani da ke hannun cikin wani abun sun amince da wani abun to dalilin da ya sa shi ya kenan amma maganan kwaso kartoci shi bai san da shi ba kashin shi ya zo lokacin kwamishinan da ya wuce ya ba shi mulki shine ya ba da izini aka zai aka kwaso. A lokacin da na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger Honorable Zakari jikan Kantoro ya ce tabbas ya gurfana a gaban majalisar kuma ya yi bayanin abin da ya sani a kan lamarin. Malam tsari wannan gayyatan yana da fa'ida. Domin fa'idansa shine duk abin da ke cikin duhu ko kuma duk abin da ake hasashe kaga ya bayyana domin da farko ana tuhuman kamar watakila ina da hannu a cikin yadda wayannan taktocin suka salwanta ne to amma da na naji ne musu bayani su da kansu sun ga musu cewa sun gatta kuma zahir lallai ban da masaniya bisa kan wayannan traktocin ban ma san dan kwangilan ba ban san lokacin da aka bada kwangilan ba ban san inda traktocin suke ba duk zaman da na yi a eh, ministrin eh, local government hana kare babu takarda tsakanin na da shi dan kwangilan kuma ba mu bashi ko sisi ba so abin da ni na ji na tarar kafin in zo wurin kabiru abbas wanda ke shine commissioner local government a lokacin da shi aka yi wannan eh, harkan traktocin to ne da na zo na gani sai ga ya kamata a ce an samu ƙarin authorization a kan wayannan wato a karin kama a tantance ko kuma a bi doka yadda ya kamata Yau a bi doka yadda ya kamata saboda haka sai na ce to maganan ma a kai shi a inda za mu je mai jack meeting inda eh, ciyamomi za su haɗu hmm. in sake samun tabbacin cewa ya eh, lallai ciyamomi suna da masaniya bisa kan wayannan traktoci a yin haka kuma aka kai shi muka je muka yi mitin suka ce ya eh, lallai suna da masaniya to na ce mataki na farko kenan ni ma na shaida ciyamomi suna da masaniya na ce to ni na biyu ya kamata mai girma gwamna ya sani sai na ce to a haka a rubuta mini memo in kai mun aika ma mai eh, mai girma gwamna ya san da sanin cewa ga abin da ake ciki mai girma gwamna ko na aika kuma mai girma gwamna ya ce eh shi ya yarda da wannan ya ce amma ya bada sharuɗa guda biyu ya ce sharaɗi na farko in tabbatar da cewa algon sun ba takardan yarda wato mandate kenan hmm. sun ba da mandate cewa eh lallai su sun yarda da wannan aikin saboda haka muna iya mu ci gaba sannan na biyu kuma ya ce in sake maido memo din a council a sake ba da council approval to da na lalabo shi algon chairman na ce mai ga abin da gwamna ya ce ku je ku bani mandate saboda in sake maida da eh, memo din nan a council for approval mm, mm. ya ce in bashi lokaci bayan yan kwanaki ya dawo ya ce mini maganan traktocin nan a aji tukuna saboda babu To shi ma dai Honorable Kabiru Abbas wanda shine kwamishinan kananan hukumomin jihar Niger a lokacin ba da aikin gyara waɗannan taraktoci kuma a halin yanzu shine kwamishina a ma'aikatar ga abin da yake cewa akan lamarin. Taraktoci shi ai shi wanda yake so ya aikin don shi ke kula da taraktocin a nan trade fair da ministry da yi bincike bacci na dawo ministry ba lokacin da yi bincike shi ina magana taraktocin nan an gama gyaran su ne aka ce ba gama ba me ya faru ne ne mishi yi aikin kace lokacin da yake gyaran to yana neman concert da because in camomi ba su yadda ba ba za a gyara ba tunda su za su ba da kuɗi to lokacin da ganin babu kuɗi sosai a gwamnatance ana hannu baka hannu akushi suka zo suka ba gyara gama gyaran ba su ma gama ba gyaran ba zai da muka yi magana shi ne mm. sai ce min abin da ya faru shi ne a lokacin 2018 da aka zo presidential campaign ne a lokacin da aka ce a tura su bango to shi kuma ya ce da ga tura su bango sai fahimci cewa wannan ko tuna tantoci na hannun shi akwai matsala fa zai faru ana ya zuwa rinka sace su ta katanga sai ya ya kwashe su ya kai wani wuri aji yadda ya yi muna bayani ko mu ma rubuta mai takarda cewa ya zo mu don mu zauna mu ga ina ne ma da suke muje mu gan su samu ganin su bai har yanzu ko bai gani ne an dai aika mai takardu a yanzu dai majalisar dokokin jihar Niger ta sha alwashin ganin dawo da waɗannan taraktoci guda 69 da suka yi ɓatan dabon in ji honorable malik madaki boso wato mu kamar yadda na gaya maka ne mu wakilai jama'a abinda jama'a suke so shine abinda muke so sannan abinda zai cutar da wayannan jama'a mu dinnan da yadda allah ba yarda da shi zamu yi ba so mm. duk abin da ya kunshe a cikin wangaban tun da gyara aka ce za a yi kowa ana son gyara ko kankana hukumomin da ba su son gyara ba za su yada kwashe tractor su ba mm. amma tun da ka gan sun yada an kwashe a yi musu gyara to dole mu za mu tabbatar cewa traktocin su nan an gyara an ba su in kuma ba a gyara in kuma ba gyaran ba zai yiwu ba ne a mayar ma kowa da kayan shi. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan takaddama za ta kaya a yayin da a gefe guda kuma al'umma ke ci gaba da zuba idanu domin ganin ƙarshen wannan dambarwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Masu sauraron mu barka da sake dacewa a cikin wani sabon shirin labarin wasanni za mu soma da jamhuriyar Nijar inda 'yan wasa masu buga cikin gida suka shaka shi ɗaya da banza a hannun Burkina Faso a wasan sada zumunci a Wagadugu babban birnin kasar ta Burkina Faso a ranar Alhamis 18 ga watan Agus yayin da Burkina Faso ta sake yin nasara gaban jamhuriyar ta Nijar din a ranar Lahadi 21 ga watan Agus duk a Wagadugu a wasan su na biyu na sada zumunci wasannin na cikin tsarin gyare-gyaren da jamhuriyar nijar da burkina faso na kabrawa da kasashen togo da ivory coast a neman shiga kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na 'yan wasan da ke bugawa a cikin gida wasan da algeria ke karbar bakuncin sa a shekara ta 2023 tuni dai kasar algeria mai masaukin baki ta samu shiga wasannin yayin da kasar morocco da libya su ma suka samu shiga kasancewa a yankin yankin arewacin nahiyar afirka kasashen tunisia da misira ko kuma egypt sun janye daga tankaɗe da rairaya na shiga wannan gasar ta 'yan wasa na nahiyar afirka masu bugawa a cikin gida a wasan cikon gurbi ko wasan kwantai ta kwallon kafa ta premier league ta ƙasar ingila ko birtaniya da ke makonta na uku tsakanin manchester united da liverpool a old trafford a ranar jiya litinin an tashi biyu da ɗaya a nasarar united jadon sancho

A mintuna na 81 Muhammadu Salah ya ci kwallo guda wa Liverpool idan muka leƙa teburin wasan kwallon kafa na kakar wannan shekara na Birtaniya Manchester United na matsayi ta goma sha hudu yanzu haka da maki uku yayin da Liverpool ke ta goma sha shida da maki biyu a wasanni uku uku da kowace kungiya ta buga a wannan shekara. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na mata na duniya 'yan ƙasa da shekaru 20 a Costa Rica japan ta yi waje da kasar faransa a kwata final a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci hudu da biyar bayan an tashi uku da uku a tsawon mintuna ɗari da ashirin haka ma brazil ta kasar colombia ɗaya da nema sai kasar holland ta wa nigeria biyu da nema kasar spain ta kakkaɓe kasar mexico da ci ɗaya da nema ranar asabar mai zuwa ne idan allahu ya kai mu za a buga wasan kusa da na ƙarshe inda holland da spain za su goga yayin da japan da ke rike da koɓin za ta kara da kasar brazil za a kammala wannan gasar dai ta kwallon kafa ta mata ta duniya 'yan kasa da shekaru 20 a ranar 28 ga watan nan na august haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Madalla an gaishe ka mamana haruna bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. wata tawagar masu taya alkali yanke hukunci ta samu wasu mutane biyu da laifin wata makarkashiyar shirin sace gwamnar jihar michigan madan christian whitmer a shekara ta ashirin wanda wannan wata nasara ce ga masu gabatar da kara kan wani shirin da ya ci citira wanda aka bayyana shi a zaman wani abin kwatance na bukatar a yi wani yakin basasa a ra'ayin masu tsatsaurar manufar gwamnati an kuma sami mutanen biyu wato adam fox da barry croft jr da makarkashiyar shirin mallakar wani makami mai iya hallaka mutane da dama ma'ana wani bom don tarwatsa wata gada ta yadda za a samu tsaiko wajen isar 'yan sanda idan aka yi nasarar sace gwamnar a gidan hutunta kotun kolin india za ta yi wani zama kan wata kara ta kalubalantar sakin wasu maza goma sha ɗaya mabiya addinin hindu waɗanda aka same su da laifin yin faɗe ma wata musulma mai juna biyu a lokacin da aka yi wata arangama tsakanin mabiya addinin hindu da musulmi a shekara ta dubi da biyu a jihar gujirar ta yammacin ƙasar ɗimbin mata sun yi zanga-zanga a mumbai yau talata saboda sakin waɗannan mutanen suka yi ta daga kwalaye na neman a yi adalci ga wadda abin ya shafa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma